yau talata bakwai ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1441 wanda ya daidai da uku ga watan septemba shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarimul battar fi tafaddi li saharatil ashrar na ashekul eh? eh? hudu ga wata ko hudu ga watan septemba eh hudu ga watan september. muna karatun littafin asarimul battar na ashekhu uh, al'allama wahidu abdulsalami bali allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi muna ƙarƙashin alfaslul khamis hukumu sihiri fil islam hukuncin tsafi a musulunci ina hukuncin tsafi ko bori ko duba ko bokanci ko sacred society ko cultism ko menene duk abin da ke da alaka da waɗannan abubuwan shine muka ji fatawar imamu malik imam malik ya ce duk mutumin da aka kama shi ya yi tsafi ko sihiri ko bori ko bokanci ko duba to wannan mutumin ya ainihin kafirta don haka shari'ar musulunci ta halattar da jinin shi cewa za a kashe shi muka sake ji daga babban malami ibnu kudama ya ce hukuncin matsafi shine kisa ya ce kuma wannan ba ra'ayin shi bane tun cikin sahabbai sayyidina umar ya faɗa haka haka sayyidina usman haka abdullahi dan umar haka hafsa haka jundub dan abdullahi haka jundub dan ka'ab a cikin ainihin ainihin wato sahabbai har wa yau aka samu cikin tabi'ai aka samu kaisu dan sa'ad da kuma umaru dan abdul aziz cikin manyan malaman fiqh kuma abu hanifa ya ce duk inda aka kama matsafi ko bori ko bokanci ko dan duba a kashe shi haka nan imamu malik ya ce to wannan ita ce ainihin ah, gabar da muka tsaya a jiya a yau sai malam ya ce الثالث malami na uku daga cikin malaman da za mu ji hukuncin matsafi daga wurinsu shine ainihin al’imamu al-Qurtubi qala al-Qurtubi rahimahullahu ta’ala al’imamu al-Qurtubi Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ma’ana Qurtubi mai tafsiri kenan ya ce ikhtilaf al-fuqaha fi hukumi sahir al-muslimi wa malaman fiqhu sun yi saɓani game da hukuncin matsafi musulmi musulmin aka kama shi yana tsafi ko musulmi yana duba ko musulmi yana bori ko yana bokanci ko kuma kafirin amana kafirin amana shine kirista ko bayahudan da yake biyan gwamnatin musulunci jizya da nufin cewa zai zauna a ƙarƙashinta to malaman musulunci sun yi saɓani fa zahaba malikun إلى bi المسلم إذا kalamin yakunu kufran يكون wala yustatabu imamu malik sai ya tafi akan cewa. in har aka samu musulmi ya yi sihiri ko tsafi ko duba ko bori ko bokanci in dai shi da kanshi aka kama yana yi wannan magana ta imam malik fa akwai abin da yake nufi wato da za ka je wurin boka ka sa boka ya wa wani tsafi ya kashe wani to imam malik yana cewa kai yanzu ba kai yake magana hukuncin ka shi yasa za ka je yana cewa bi nafsihi in kai kai wa mutum tsafi da kanka to shine imam malik yake cewa kai ɗin kai ne za a hukunta to amma yanzu ka ɗauki matsalan ne ka kai gurin boka boka ya yi wa wani asiri ya kashe shi to ba kai imamu malik yake magana ba yana magana shi matsafin ne yanzu za a zo a yi maganar kai da kaje ka sa a yi wa wani tsafi a kashe shi wannan hukuncin ka zai zo daga ba amma yanzu ana maganar in aka kama mutum shi da kanshi ya yi sihiri sai ya zan bi kalamin ya kunu kufuran ya yi sihirin ne ta hanyar maganganun da suke kafirci ne ma'ana a kama shi yana ainihin wato eh, faɗin kalmomi na nuna ibada ga aljanu da makamantan irin waɗannan kalmomi waɗanda za su sa su maganganun kafirci ne sai imam malik ya ce yi kutalu sai a kashe wannan mutum wala tabu ba za a neme shi da ya tuba ba domin a ka'idar shari'ar musulunci in mutum ya yarda jama'a ba kawai zuwa ake abu dare a buge shi ba a'a in mutum ya ridda sai an neme shi da ya tuba to amma irin wannan riddar in aka kama boka ya yi bokanci ko matsafi ya yi tsafi imam malik ya ce nan take za a kashe shi ba ma ba za a neme shi da ya tuba ba wala tuqbalu taubatuhu kuma ba za a karbi tuban shi ba to anan me yake nufi da ba za a karbi tuban shi ba ya kamata in kana karatu ka rinka fahimta abin da malamai ke nufi mu ba za mu iya shiga tsakanin Allah da bawan shi mu ce in wane ya tuba Allah bai karɓi tuban shi ba a'a abin da yanzu Imam Malik yake magana shine da a ce za a kama mutum yayi tsafi ko yayi bokanci ko yayi bori to kai tsaye shari'ar musulunci ta ce alkali ya kashe shi kada ya neme shi da ya tuba wannan fannin alkali kenan to shi bokan sai ya ce to ai ni na tuba to sai aka ce kada alkali ya karɓi tuban shi in ya tuba yanzu tuban shi zan tsakani da Allah ne amma duk da haka alkali sai ya kashe shi to sai ya zama kashe shi da za a yi an kashe shi a matsayin haddi kenan ma'ana kamar mutum ne aka kama shi ya yi sata ko ya ce ya tuba sai an yanke hannun shi wannan tuba ya zan dama laifi biyu ne ya yi wa Allah laifi ya yi wa mutane laifi to ya tuba a wurin Allah to Allah ya ce duk wanda ya tuba Allah zai karɓi tuban shi to amma kuma Allah ya aza hukunta shi akan wannan laifin dan haka alkali bai isa ya fi ba shi yasa za ku zo za ku ji zai buga misali da mazinaci mazinaci da za a kama shi yayi zina sai ya ce ya tuba sai a ce wannan tuba tsakaninka da Allah ne amma tsakaninka da mutane sai an zartar da hukunci a kanka ko kun fahimci wannan sai ya ce haka in aka kama mutum ainihin wato ba za a karɓi tuban shi ba ba za a neme shi da ya tuba ba li'annahu amrun sirru bihi domin al'amari ne wanda dama a sirrance yake yi yaya za mu gane ya tuba misali boka ba buɗe baki kawai zai ce na tuba ba mun iya gane abin da ke cikin zuciyar shi tuban shi da gaske ne ko ba da gaske ba to tuban shi ya zan tsakanin shi da Allah in Allah ya fi mai to ya rage sai musulmi su kama shi su kashe shi ta iya yiwa ka ce wannan magana me yasa Imam Malik zai faɗe ta ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta cikin sahihul bukhari karanta muslim wata mata ta zo ta ce ya manzon Allah wannan ciki da ka gani cikin shege ne ba shi da uba ka tsayar min da doka Allah manzon Allah ya ce to shikenan a je a kira wanda ke kula da ita ma'ana kamar mahaifinta ko ubanta ko wani mai kula da ita aka ce ka je ka ci gaba da kyautata mata duk irin kyautatawar da ake mai ciki a ci gaba da mata in ta haife a zo da ita tana haihuwa wannan mata sai ta taho da kanta sai manzo Allah ya ce ai wannan jariri naki yanzu in aka kashe ki shi zai galabaita tunda bai da uwar da zai sha nonanta dan haka in ke kin yi laifi ai shi bai laifi ba ki koma har sai yayi kwari yadda zai iya cin abinci da yaro yayi kwari yadda ya iya cin abinci aka ce an zo da shi har da gurasa a hannu ko kuma ma an zo da shi manzo Allah ya gwada ya mika mai gurasa aka ga yaro ya fara cin abinci sai aka karbe yaro ita aka je aka kashe ta to abinda zai bayyana maka haƙiƙanin hujjar nan ta imam malik ita ce da sayyidina da manzo Allah ya tashi zai mata sallah sai sayyidina Umar ya ce ya manzon Allah za ka yi mata sallah bayan ta yi zina sai manzo Allah ya ce ai ta tuba to yanzu ta iya waka ce a to ina hujjar maliku anan shine ai duk da manzon Allah ya tuba ya san ta tuba amma ya kama ta ya kashe ta ashe tubanta da ta yi game da zina wannan tsakani da Allah ne amma shari'ar musulunci ta ce in an kama ta a hannu ko ta yi furci da kanta a tsayan mata da doka to yanzu ta yi furci don haka yanzu tsakaninta da Allah Allah ya karɓi tubanta kamar yadda kaji manzon Allah ya faɗi ya ce ta tuba tuban da da za a iya kasafta mutum saba'in da ya ishe su su shiga aljanna daga cikin mutanen madina to kaga ashe Allah ya karɓi tubanta to amma me yasa aka kashe ta to wannan dokar Allah kenan a kanta jama'a mun gane wannan da kyau shi yasa mutane su gane akwai bambanci tsakanin laifin da za ka yi tsakaninka da Allah kamar sallah in mutum ya yin sallah aka yi mishi wa'azi ya ce ai sallah ba wajibi ba ce aka yi wa'azantar da shi wannan aƙidar kafirci ka ɗauka daga baya zo tuba shi kenan sai a kyale shi ya ci gaba da sallah ba za a kashe shi amma in mutum ya taɓo wani haddi daga cikin irin waɗannan haddodi da aka ce in mutum ya yi a kashe shi in mutum ya yi a mai bulala in mutum ya yi a yanke hannun shi in har aka ritsa ka kayi to ko ka ce ka tuba sai a ce Allah ya karba tubanka amma sai an yi maka bulalan nan in yanke hannu ne sai an yanke in kisa ne sai an kashe to shine sai imam malik yake cewa ba za a karɓi tuban wannan mutum ba domin al'amari ne dama da yake yi a sirrance ka zindik kamar zindiki ina ma'anar zindiki shine mutumin da yake bayyana musulunci da bakin shi yake bayyana musulunci a aikace amma zuciyar shi kuma yana yana kiyayyar musulunci ita asalin kalmar zindik ba larabci ba ce kalma ce ta farisanci amma sai ta zama larabci ma'ana in ba farishi ya ce na zindiki ne mutumin da abin da bakin shi yake faɗi daban da abin da ke zuciye shi to kalmar wannan ta fi kaiwa matuƙa wajen bayyana wanan munafiki ne fiye da a ce maka da a ce maka munafiki in ana son a kai matuƙa sai a ce wani zindiki ne wato mutumin da abin da bakin shi yake faɗi daban da abin da ke zuciye shi kuma ba shi da shirin ya tuba mun fahimci wannan da kyau ko sai aka ce ka zindiki wa kamar zindiki da mazinaci ko da an kama su sun ce sun tuba sai an tsayar musu da haddin Allah wali anna Allah ta'ala samma sihira kufran Imam Malik yace kuma ai Allah ya kiraye sihiri cewa kafirci ne bi qaulihi da Allah yace wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur waɗannan mala'iku ba su taɓa karantar da wani sihiri ba balle ma wai har su ce mu fa fituna ne kaka kafirta ashe wannan ya nuna sihiri ne kafirci ne to shikenan sai Imam Malik yake cewa to duk mutumin da aka kama shi ya yi irin wannan sihiri to ya zama kafiri kafirin da ba za a ce tuba ba kuma ko da shi da kanshi ya tuba ba za a karba ba sai an kashe shi to ya rage abin da ake so ka fahimta shine in ana koyon ilimi ka rinka tsaya kana natsuwa idan mutum ya aikin da ya zama kafiri idan ya tuba tsakanin shi da Allah sai musulmi su ce to shikenan Allah ya karbi tubanka amma hukuncin kisa da ke kanka za mu kama ka mu kashe ka to yanzu sai zan za a kashe shi ne a matsayin haddi ina ma'anar wannan maganar za a kashe shi a yi mishi sallah a yi mishi littafani a yi mishi jana'iza a rufe shi a makabartar musulmi ko musulmi su yi mishi addu'a ma'ana musulmi ne ya laifi kawai aka hukunta shi amma in aka ce kaza da kai hukuncin kisa ya hau kanka ka ce ka yadda to ka tuba tsakaninka da Allah Allah ya yafe maka in ya so a zartar maka da hukunci kana musulmi sai ya ce a'a to sai a kama shi a kashe shi a matsayin murtaddi ba za a yi mai sallah ba ba za a yi mai wanka ba ba za a yi mai likafani ba ba za a rufe shi makabartar musulmi ba za a yi mai addu'a Allah ya ji kanshi ba to a ƙarƙashin wannan shine hukuncin da muka taɓa jiya in aka samu musulmi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar irin su Salman Rushdi to a dokar musulunci ko da Salman Rushdi ya zo ya ce ya tuba sai a ce to Allah ya karɓi tubanka amma musulunci ya ce za a kashe ka a matsayin haddi sai a kama Salman Rushdie sai a kashe shi a yi mishi wanka a yi mai sallah a yi mai likafani a yi mishi ainihin makabartar musulmi a yi mishi addu'a amma in Salman Rushdi ya ki tuba har musulmi suka kama shi suka ritsa shi aka ainihin kashe shi to shi kenan ba za a yi mai sallah ba ba za a yi mai wanka ba ba za a yi mai likafani ba ba za a kai shi makabartar musulmi ba za a yi mishi addu'a Allah ya ji kanshi ba to bambancin da ake so ka gane shi ne kisa dai a kowane hali sai an kashe shi to amma ya danganta a kashe shi haddi ko a kashe shi irtidadan akan yayi ridda to shine abin da nan Imam Malik yake cewa ko da mutum ya tuba sai an kama shi ainihin an kashe shi shine aka yi maka misali da waɗannan abubuwan zina da sata in aka ritsa mutum ya yi su ko ya ce ya tuba sai a ce to kenan ka tuba tsakaninka da Allah kuɗin da ka sata kuma ga su ko taro baka taba ba sai a mayar da su ga mai su hannunka kuma shari'ar musulunci ta ce za a yanki sai ce to ai na tuba kuma kuɗin ku ga su nan ban kashe ba sai a ce ai laifin ka riga ka aikata shi dan haka yanzu hukuncin laifin ake maka ba hukuncin wai baka tuba ba ba hukuncin wai kuɗi sun bata ba a'a laifi kayi laifi ko baka yi ba kayi to tunda kayi sai an hukunta ka ina fatan jama'a sun gane Allah ya shiryar da mu shine malam yace wa huwa qawlu ahmad ibn hanbal wa abi thawr wa ishaqa wa shafi'i wa abi hanifa wannan fatawa da kaji imam malik ya bayar ita ce fatawar imam ahmad dan hanbali da al imam abu thawr da ishaq dan rawiya da al imam shafi'i da al imam abu hanifa to da ya faɗi al imam shafi'i sai ya sauke wata lamba ta, biyu a ƙasa sai shi wahid bali ya sauri ya ce kaza qala haka dai qurtubi ya faɗi qurtubi ya ce shafi'i ya yarda da wannan magana ko sai ya ce wal mashhuru an shafi'i amma shahararriyar magana daga shafi'i annahu la yara qatl sahiri bi mujarrad sihiri shafi'i baya ganin halaccin a kashe matsafi daga zaran an kama shi yayi sihiri waccan maganar da shi Imam al ya faɗi ya danganta ga Shafi'i tana da rauni daga Shafi'i ya shahara a wurin Shafi'i zaka zo ka ji shafi'i yana cewa ba za a kashe matsafi ba sai in ya kashe wani to sai a kashe shi ya zama kisasi an yi ramuwa ne kawai ba dan tsafin ba to nan imamul al-qurtubi sai yake cewa shafi'i ma ya yarda da waccan magana cewa da zaran mutum yayi tsafi za a kashe shi sai wahid bali ya sauri ya ce a'a haka dai qurtubi ya faɗi amma ba haka magana take ba abin da aka fi sani daga shafi'i shine shi shafi'i yana ganin ba za a kashe mutum dan kadai yi tsafi ba wa inna ma yuqtalu qisasan sai dai za a iya kashe ainihin matsafi ne kisas a kan ramuwa in katala bi sihirihi in yayi kisa da sihirin shi naqalahu anhu ibn al-munzir wa ghayruhu al-imam ibn munzir da wani malamin su suka dauko wannan magana daga Shafi'i yanzu nan zaka zo ka ji ta ba da dadewa ba insha Allah mun fahimci wannan da kyau ko can kuma da yace Abi Hanifa sai marmaza yace ka duba tafsirin Qurtubi to a cikin mujalladi na biyu juz'i na biyu shafi na 48 abin da ake nuna maka shine Imam Malik da imamu ahmadu dan hanbali da abu hanifa da al'imamu ishaqa da al'imamu abu sarin waɗannan limaman fiqhu guda biyar suka ce duk mutumin da aka kama shi ya yi sihiri to kadai ana kama shi hukuncin kisa ya hau kan shi jama'a kun gane wannan da kyau to shafi'i sai ya ce a'a ba za a kashe shi ba sai in da ya tsafin nashi ya kashe wani da a ce zai yi tsafin ne sai zan ya gurguntar da wani ne ko ya sa wani ciwon kai ko makamantan haka sai a ce za a yi ramuwa da daidai gwargwadon abin da yi haka za ka zo ka ji imamu shafi'i ya ce amma in tsafin shi bai kashe ba to ba za a kashe shi ba amma za ka ji sahihiyar magana da ita ce a da su imamu malik da abu hanifa da ahmadu dan hanbali suke kai cewa duk mutumin da aka kama shi ya yi tsafi sai a kashe shi arrabe malami na hudu daga cikin malaman da za mu ji magana daga wurinsu ya ce wa qala ibn al-munzir rahimahullahu ta'ala al-imamu abubakar ibn al-munzir malamin mai risala ne babban malami ne ya yi littafi al-ijma yana da littafi al-ishraf ala mazahibi ilmi malami ne ya kware akan fiƙihu ya ishe ka da ka san malami ne na tun da ya karantar da mai risala idza aqarra ar-rajulu bi annahu sahara bi kalamin yakunu kufran ibn al ya ce in aka kama mutum yayi sihiri kuma shi mutumin ya tabbatar da cewa gaskiya yayi sihirin aka bincika aka ga irin kalmomin da ya amfani da su wajen yin sihirin kalmomi ne na kafirci wajaba qatluhu hutu wajibi ne a kashe shi in lam in bai tuba ba wa kazalika sai shi ibn al-munzir yace haka kuma abin yake law sabatat bihi alaihi bayyinatun ko da shi mutumin an ce kayi sihiri ya tabbata kayi sihiri sai ya musu kun ga bai tabbatar ba kenan amma sai aka samu hujja ta tabbatar da cewa yayi sihiri din wa wasafatil bayyinatu kalaman yakunu kufran kuma hujjojin da aka samu suka tabbatar suka siffanta irin aikin da ya na sihiri maganganu ne na kafirci to sai a kashe shi yanzu kaga ibn al-munzir magana shi ta yi kusa da irin ta shafi'i cewa wannan mutum za a kashe shi in bai tuba ba ko da imam shafi'i yana cewa ne ba za a kashe shi ba sai in ya kashe wannan magana tana saba magana imam malik imam malik yana cewa ko ya tuba ba za a karɓi tuban shi ba ibn al munzir yana cewa in ya tuba to shi kenan sai a kyale shi in bai tuba ba sai a kashe shi kun ga nan ana kawo mana mazhabin malamai ne karshe zai ce maka al-khulasa menene ingantacciyar magana da za a kwana akai sai ce wa in kana al-kalamu alladhi zakara annahu sahara bihi laysa bi kufrin in ya zama ainihin maganar da shi mutumin ya ambata ya yi sihiri da ita aka bincika aka ga ba ainihin kafirci ba ce lam ya juz qatluhu to ibn al-munzir ya ce lam ya juz qatluhu bai halatta a kashe shi ba fa in kana ahdasa fil masburi jinayatan in ya zama shi wannan da ya sihirin ya sababbar da ainihin wata cuta ga shi wanda ya wa sihirin kamar mutumin da za a yi wa sihiri sai kaga an yi mai sihiri yana aman allurai da rezoji jini na fitowa kun ga ai an yi mishi ta'adi a jikin shi ko a yi asiri a gurgunta mutum ko a yi asiri a zubarwa da wancan ciki ko a yi asiri a haukatar da wani kun ga ba a kashe shi ba amma an nakasa shi sai ya ce tujibul kasasa wanda yake irin wannan abin da aka yi wa shi wanda aka yi wa sihirin yana sanya yana wajabtar da ramuwa ittusa min hutu sai a rama daga jikin shi wannan da ya sihirin in kana amma da zalika in dai yayi haka ne da gangan wa in kana min ma la kasasa fihi in ko ya zama abin da ya ba abu ne wanda ake ramuwa akai ba fa fihi diyatu zalika to sai a bada diya akan haka abin da yayi misali a ce yayi sihiri ne ya shanya kafan mutum to ai shanya kafa ba ta daga cikin abubuwan da suka zo a qur'ani ko hadisi akan cewa akwai wani kisasi inda a ce ya karya kafa ne to da sai a bar wannan da kafa shi ta karye sai ainihin ya warke an ga yadda ya warke shi ma sai a kama wanda ya sihirin sai a karya shi a karkashin wannan magana to amma kafar ta shanye ne ta malkwaɗe to wannan babu yadda za a ce to bari shi ma a yi mai sihiri a malkwada kafar shi to ya za a yi sai a ce to yanzu mutumin da aka nakasa irin haka alkali ya yi kyakkyawan dube me ya kamata a biya shi sai a ce za a biya shi raƙumi goma ko za a biya shi ainihin raƙumi biyar gwargwadon kiyasin da ainihin alkali ya sai a ɗiba a biya wannan mutum jama'a mun fahimci abin da yake cewa ko gashi a ƙasa yace naqalan an tafsirin qurtubi ya ciro wannan magana ne daga cikin tafsirin qurtubi a cikin juz'i na biyu dai shafi na arba'in da 48 jama'a kun ji malami na hudu kenan shi kuma abin da ya faɗi shi yanzu ya ce in an kama boka ya yi bokanci in ya kashe a kashe shi in bai kashe ba ya raunata da raunin da yake ana iya ramawa a rama in ba raunin da za a iya ramawa ba ne sai ainihin a nemi diya sai a biya alhamis malami na biyar qala alhafiz ibn kafirin alhafiz babban mahaddaci ibn kafirin ibn kafirin ya haddace qur'ani fa su hadda qur'ani a wurin su dama ba matsala bane kamar yanzu ne kai bahaushe a ce ka san sunan babanka to kokari kai misali a makarantar ibnu taymiya dan ka haddace qur'ani dama duk mahaddata ne dama to ba ma kai abin nuna ne. kamar dai yanzu wannan misalin da ne ne a ce ai wani ya san sunan baban shi tun yana karami to me kai to haka makarantar ibnu taymiya dan ka haddace qur'ani dama duk mahaddata ne don haka ba a san da kai ba amma an kaji ana cewa hafiz to ya haddace musnad kenan dama galibi almajiran ibnu taymiya sun haddace qur'ani bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu majah sun haddace qur'ani sun haddace kutubus sitta to wanda aka samu daga ciki ya haddace musnadul imami ahmad to sai ka ji shi a cikin su ana ce mai hafiz amma sauran wai duk ba hufazu bane dai yan islamiya ne <laughs> a malam gaba ta yi gaba na baya sai labari da ake cewa su ibnu taymiya sun riga sun kwashe kaso sai ka dage shine qala al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala al-hafiz ibn kathir Allah madaukakin sarki ya ji kan shi yace wa qad istadalla bi qawlihi ta'ala kuma fa kaji ibn kathir wai a makaranta ibn taymiya ma fa ba a san shi ba fa dan karamin yaro ne can a ƙarshen sahu ana maganan manyan gwaraza ne irin su ibn al-qayyim irin su muhammad ibn abdul hadi irin su muhammad eh, al-imam az-zahabi amma su ibn kasirin suna can karshen sahu ne ba ma a lissafa su sai sai ta yi daga daga ne sai a ce shi ma almajirin shi Allah ya ce mu wa qad istadalla bi qawlihi ta'ala Ibn kathirin yace ah, wa qad istadalla bi qawlihi ta'ala walau annahum amanu wattaqau man dhahaba ila takfiri sahiri hakika malaman da suka tafi akan cewa boka kafiri ne sun kafa hujja da wannan aya da Allah yake cewa walau annahum amanu da a ce bokaye da matsafa sun yi imani da Allah wattaqau da sun ji tsoron Allah to malaman da suka ce boka kafiri ne sai suka ce ashe kaga tunda Allah ya ce da a ce boka yayi imani da Allah ashe boka kafiri ne kenan tunda an ce da a ce yayi imani da Allah ashe bai ba kenan kama huwa riwayatun an al-imam Ahmad ibn Hanbali ce kamar yadda haka aka ruwaito a cikin wata riwaya daga Imam Ahmad dan Hanbali wa ta'ifatin min as-salaf da kuma wasu yanki na daga malamai magabata cikin sahabbai wakila amma a wata fadar sai wasu malaman suka ce balla yakfuru a'a boka ba za a kafirta boka ba to in kaga malami ya kawo magana farko ta biyu ya ce wakila to bai amince da ta biyun ba kenan kamar da hausa ne ka ce wai wasu sun ce ba za a kafirta shi ba walakin hadduhu daraba unuqihi sai dai hukuncin shi duk da ba za a kafirta shi ba sai a ce amma duk da hakan an kama shi dai a sara wuyan shi lima rawahu shafi'i wato za a kashe shi a matsayin haddi kenan ba a matsayin ridda ba saboda hadisin da shafi'i ya ruwaito wa ahmadu da al-imamu ahmad wato asari qala imam shafi'i da ahmad suka ruwaito suka ce akhbarana Sufiyanu huwa ibn uyayna wato Sufiyanu dan uyayna ya bamu hadisi ya bamu labari an amr ibn dinarin daga malamin shi amr dan dinar annahu shi malamin nashi tabi'i ne sami'a bajalata ibn abda ya ji malamin shi mai suna bajalatu dan abda shi wannan malamin nashi shi yana daga cikin manyan ainihin malamai na fikihu cikin ainihin tabi'ai ya kulu yace ya ji shi yana cewa كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب أما تنشي حليف takarda يربو ga زوا shi cewa a niqtulu kulla sahirin wa sahira duk inda aka ga boka namiji ko bokan ya mace a kama ta a kashe ta a kama shi a kashe shi kala sai shi wannan ainihin mai bada labari bajalatu dan abda yace na salasa sawahir sai muka kashe bokaye guda uku muka je muka yi ta bincike dan sahabbai yan cika aiki ne in dai aka ce a kawo kanka billahi lazi ko kwata na kagu gudu sai sun je sun jawo ka sun kawo kanka ba sa saba aiki in dai aka ce a je a kashe suwani akwai wani saurayi cikin sahabbai ya ce wata ran manzo Allah ya ce mu je mu rinka kashe karnuka ya ce sai je ya samu wani kyauro kyauro ya samu kyauro da suke abin nan ya samu haka da zaran lilo ya samu ya ce in ya je ya samu kare sai dan sargafa mishi wuya da dabara kawai sai ya kullo shi sai ya shake shi dam sai ya ji ya kashe shi sannan ya saki rafi'u dan khadij kenan yana nan hadisan shi ko a blogul mara haka haka suka rinka cika aiki sai wata mata ya ratiyo karanta ikare ihu haka ta fito da gudu za ta abin nan yace manzon Allah ya ce mu kashe sai ta koma ba yadda za ka sallallahu alaihi wasallam to haka gashi sayyidina Umar ya ce duk inda aka ga boka abin da kafiri yanzu abin da muke magana jiya kenan inda misali waɗanda suke manyan ƙasa za su faɗi irin wannan doka shikenan duk inda haka ja ga boka sai a buge to amma abin da isa faɗan doka irin haka bai dace ba saboda ta'adi za a yi sai a je a samu wani malamin allo ne yana karantar da yara karatun allo ana jin haushin shi misali a je a buge shi a ce boka ne kaga sai son zuciya ya shigo dan haka sai aka ce a'a hukuma ta ɗauki imana eh <laughs> saboda Allah malamin allo ai malamin alheri ne ko qur'ani yake karantarwa ka gani wani yana jin haushin malamin allo kaza kaza kaza sai je bige shi sai ai boka ne kaga mai sharri to shi yasa aka ce hukuma ta ɗauki abin a hannunta amma waɗannan da yake an amince da natsuwar su ne aka ba su wannan dokar kai sai amma ba haka ba yanzu aka saki irin wannan dokar sai ai ta'adi qala ibnu kasirin yace wa qad akhrajahu al-bukhari fi sahihihi haqiqa bukhari ya fitar da wannan magana a cikin ingantaccen littafin shi Da a ƙasa sai ya ce na'am wahid bali ya ce haka abin yake akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan a cikin juz mujalladi na shida shafi na 257 sai ya ce fath ka duba fathul bari amma sai ya ce duna zikri qissati sawahir a cikin riwayar ta bukhari ba a faɗi kissa ainihin bokayen ba cewa sai muka kashe abin da bukhari ya rawaito shine sayyidina umar ya ba da doka a kashe boka namiji da mace duk inda aka kama su to waccan riwayar ta imamu shafi'i da ahmad sai aka samu mai riwaya yana cewa sai muka riski bokaye uku muka kashe yanzu an samu ƙarin riwaya kenan to irin wannan in aka samu malaman hadisi sai su ce sai a duba a ga shin waɗanda suka zo da ƙarin riwaya nan amintattu ne eh amintattu ne domin shafi'i ne da ahmad dan haka sai a ce wannan ƙari ne na riwaya daga mutanen kirki dan haka sai zama karbabbiya kenan Allah ya taimaka qala ibnu kasirin yace wa haka za sahha anna hafsata ummul na saharat ha jariyatul laha fa amarat biha fa qutilat haka ya tabbata cewa hafsa uwar mu'mine matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar gidan sayyidina Umar aka samu wata yarinya ta bai wata haka ta mata ainihin wato sihiri ta saka mata a cikin abinci sai ita hafsa ta ba da ainihin umarni cewa a kama wannan yarinya aka kama ta aka je aka kashe ta to dama shi yasa shari'ar musulunci ta kawo tsari jama'a musamman yanzu galibi duk inda ka je gidan manyan mutane za ka samu akwai house girl akwai house boy to amma abin takaici sai ka samu arna ne to kuma ƙarin abin takaicin shine galibi kuma arnan su suke iya aikin wannan bautar da ake sa su in ka ɗauko bahaushe ko musulmi ka shi kuma da girman kai yake kai ɗin banza to kai ko ba banza bane tunda ka zama oga shi kuma ya zama boyi boyi to amma ba zai kwantar da kai ba to galibi sai suke ɗiban arna arna su suke musu house girl arna su suke musu house boy to arne shine direba arne shine kaza to irin haka kuma suna jin haushinka suna jin haushinka shikenan sai su ɗauki mataki akan bari su maka kaza kai sai da ya kai akwai lokacin da aka samu irin waɗannan ana ba su ainihin doka daga cocinansu cewa su rinka yin kaza suna yin kaza ga ainihin iyayen gidansu domin ainihin su samu su hallaka su ko kuma ainihin samari waɗanda magariba ta yi za ka ga yara 'yan mata suna ainihin good evening to shikenan sai ake ba su ainihin magani ka ɗauke ta zaka je kai fasikanci da ita shikenan ka je ka siyo muku mirinda ka shiga kafin ka fito ka kintsa ka kintsa ta dan barbada garin magani a cikin naka shikenan ka samu tana shan ta kai ma ba sai ka dauka ka sha ba kana sha shikenan ta rage iri mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa sai an yi lura an yi abubuwa a cikin tsanaki da natsuwa in ba haka ba wannan matsala tana da hadari ga dai hafsa ka ji tun zamanin sahabbai bai wata ce amma ta sa mata ainihin asiri za ta kashe ta to shi yasa sai shari'ar musulunci ta ce in kana da house boy boyi boyinka in ya kawo maka abinci in ya zo ya ajiye abincin to ya zauna ku ci tare kuma ya fara ci mun fahimci wannan da kyau sai aka ce in ba zai yi ku ci tare da shi ba kana ga kai oga ne kai darakta ne kai yallaɓai ne kai ranka ya daɗe ne to ranka ya daɗe amma shi faran naka yake nema to ka ba shi loma ɗaya ko loma biyu ya fara ci tukuna sannan sai ka bashi umarni ya tafi kuma sai ya bakka kace ku karanta littafin iya usunna na shehu usman dan fodio yanzu da haka ana haka ai za ga al'amura sun yi sauki alibi kana da houseboy in ya daho abinci ya kawo maka saboda girman kai sai ka ainihin kore shi ya tafi to ta iya ya haɗa maka mugun abu a ciki kana ci sai ka kifi to amma a ce ya zo ya ajiye farfesun kaza ne shinkafa da kaza ne sai ka ce to bismillah a ranka da dai ai na koshi ka baka ba a ce a ai ba komai dan loma bi ai ba za ta sa kai amai ba haba John dan eh, yi abin nan ya dan samu ya ci in ya ci kaga ya mutsike kaga sai ka ci amma kaga ya ci ya fara fari to kaga alhamdulillah to kaga ka'idar musulunci kenan ku karanta littafin Shehu Usman ya faɗi wannan ka'ida Allah ya shiryar da mu to shine sai malam ainihin yake cewa wa ah, ko na wa inda malikin haka ne to qala al imam ahmad imam ahmad yace sahha an salasatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi qatl sawahir a as-sahir ya tabbata daga sahabban annabi guda uku game da ainihin kashe matsafa ko yan sihiri an samu sahabban annabi guda uku ya tabbata sun kashe masu sihiri tashi a ƙasa yace ka duba aina to wannan ainihin wato magana da malam ya ɗauko mana daga al'imamu ahmad gashi a ƙasa shine yake cewa a duba tafsir tafsir ibn kasirin tafsir ibn tafsir ibn kasirin a duba tafsirin ibn kasirin mujalladin farko shafi na 144 Allah ya shiryar da mu السادس مالمي نشد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر الله مدوكاكين سركي يجي قنشي يجي وعند مالك أورين إمام مالك أن حكم الساهر حكم الزنديكي hukumus sahiri hukuncin matsafi ko boka ko ɗan bori a wurin imam malik hukuncinsu ɗaya da zindiki wato bari mu yi misali imamu malik shi ne daga cikin malaman fiqh ya fi amfani da wannan kalma ta zindiki fa in kana karanta littattafan ainihin mabiya mazhabin malikiya za ga suna yawan ambaton kalma bari buga wani misali da al-imam ya kawo a can cikin tafsirin shi a ƙarƙashin suratul kahfi dangane da matsala kan ainihin mutumin da ya da'awar cewa annabawa da mutane gama gari su ne suke bin alkur'ani da hadisi amma waliyai suna da ainihin wata doka wadda suke bi saɓanin dokar da annabawa suke bi wannan maganar sufaye ne suke yinta sufaye suna yin ta dangane da ƙissar hadiru domin sufaye suna cewa khadru ba annabi bane waliyi ne dan haka sai ka ji suna kirari suna cewa ka zo ka ga inda waliyi ya fi annabin Allah manzon Allah daraja girma sai su ce ga annabi Musa annabi ne manzo ne amma ya tafi koyo ilimi a wurin ainihin khabiru khadru kuma waliyi ne to anan ne kaga al-imamu tsahawi a cikin aqida yake musu raddi yana cewa mu ahlus sunna muna cewa annabi ɗaya rak ya fi dukkan waliyai daraja ba ma fifita wani waliyi akan wani annabi to wannan aƙida ta yan ainihin wato sufaye ce masu bin ɗariƙu su ne suke da wannan aƙida to a ƙarƙashin wannan aƙida sai suka ce kaga irin dokar da Khadir yake bi daban da irin wadda Musa ke bi sai suka ce to su waliyai haka suke yanzu ga Khadir ya kama yaro ya kashe annabi Musa da yake shi annabi ne matsalar ta fi karfin karatun shi ta fi karfin ilimin shi bai san hukuncin abin ba sai yayi musu shi kuwa Khadiru da yake yana da ilimi ne na haƙiƙa kaga sai ga ba laifi bane a wurin shi Khadiru ya kama laifi kaza yayi laifi kaza sai suka ce to a ƙarƙashin haka shi yasa kake jin sufaye suke yin wasu munanan maganganu kai da kake da ilimi ilimi na zahiri sai kake ganin waɗannan maganganun kafirci ne laifi ne su ko sufaye suna da ilimi ne na haƙiƙa a ƙarƙashin haka sha'arani a cikin littafin shi tabaqatul kubra ya rinka kawo munanan abubuwa daga sufaye cewa ga wani sufayi ga wani sufi saboda ainihin tsananin tsarki da tsoron Allah in ya ga jaka sai ce a rike mishi kan jakar sai ya ainihin zina da jakar sai aka ce kaga wannan sufi hakikanin masanin Allah ne amma kai da baka kai irin karatun shi ba kai sai ka ga wannan zina laifi ce gare shi ga wani ainihin sufi saboda ainihin sanin Allah ya ce ashhadu an la ilaha lakum illa iblisa alaihi salatu wassalamu jama'a suka ce ya zama kafiri ya zada takobi ya bi su sai aka ce kaga jama'a su basu san ainihin karatun da ya sani ba a ƙarƙashin haka ne tijjani yake cewa ainihin salatul fati ta fi alƙur'ani kai in karatun ka bai kai ba sai ka ce ainihin shi kafiri ne amma tsantsar karatu ne wanda ya wuce irin naka sai ku ji suna cewa to wannan shine ilimin haƙiƙa ilimin haƙiƙa wai shine sai ka ga mutum zahiri baya sallah baya azumi baya zakka baya hajji to wai shi ya gano tsantsan ilimi ne kai ko da baka gano tsantsan ilimi ba to kai ne kake sallah kake azumi kake zakka to waɗannan sufaye sai suka ce to da annabawa da sauran gama garin mutane to suke bin qur'ani da hadisi amma su sufaye to suna da wata doka ne wadda suke bi daban sai qurtubi ya ce mutumin duk da aka kama shi yayi irin wannan magana to ya zama zindiki mahallin shahid kenan yace ko ya ce ya tuba ba za a karba ba kuma ba ma za a nemi da ya tuba ba ya faɗi wannan magana a cikin tafsirin shi tafsirin qurtubi a ƙarƙashin tafsirin suratul kahf to duk sanda ka ji irin wannan maganar in aka ce zindiki ana nufin mutumin da ya kafirce wa Allah gaba gadi amma bakin shi kullum yana nuna sabanin haka ne amma a zuciyar shi yana tsantsar ƙeyya addinin musulunci to yaya ake gane irin waɗannan su ne a jimillance za su ce su musulmi ne musulunci suke karewa da zaran mas'ala ta taso akan musulunci sai ka ji sun nuna ainihin suka ga musulunci sai ka ji sun nuna suka ga musulmi sai ka ji sun nuna ba ruwansu da musulmi da sauransu an dai taɓa samun irin haka a ƙasan nan tamu gwamna ya miƙe ya ce yana kunyar da ya kasance shi daga cikin musulmi ya fito wannan a 1987 a lokacin da aka samu arna suka zagi alkur'ani suka ainihin wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin kafancan a wurin wata lacca da wani rabban fada ya gabatar mai suna rabban bako aka samu wata yarinya ɗalibar makaranta ta tashi ta mukabalance shi daga nan rikici ya kacaɗe aka kama ainihin alkur'ani aka yayyaga aka buge wani alaramma aka kashe shi kenan aka yi ta hargitsi a lokacin wannan gwamna ya miƙe ya ce shi ya ji kunya da ya kasance shi daga cikin musulmi ya ainihin fito to irin wannan kun ga zindiki ne wannan in ka ce mai kafiri ma ka bashi mukami zindiki zaka ce kalmar tafi daɗin faɗi zindiki zaka ce kamar da hausa ka ba haushe in ya samu kana gulma in ya ce wani ya kake gulma ta ya maka ladabi ya yi maka mutunci amma ya ce annanini algungumi wannan kalmar tafi daɗi da hausa a ce wani algungumi ne to tafi ka ce wani an same shi yana annanimanci ka ɗan sai a faɗe ta yadda za ta fi daɗi haka shi ne sai ka ji ainihin suna faɗin wannan kalma shine imam malik yake cewa a yake cewa hukuncin sihiri hukuncin dan sihiri hukuncin wanda aka kama shi zindiki ne fala tuqbalu tawbatuhu ba za a karbi tuban shi ba wa yuqtalu haddan za a kashe shi a matsayin haddi idza sabata alaihi zalika in har wannan abu ya tabbata gare shi wa bihi qala ahmad da wannan fatawa da kaji imam malik ya bayar haka ahmadu dan hanbali ma ya bayar wa qala shafi'i al-imam shafi'i Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya yace la kutalu illa in rafa annahu qatala bi sihrihi ba za a kashe wanda ya sihiri ba sai dai in shi yayi furuci da cewa yayi sihirin ya kashe wani fa kutalu bihi to a kama shi a kashe shi intaha magana da aka ɗauko daga shafi'i daga sauransu ta ƙare yace shi ka duba Fathul Bari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da talatin da shida to yanzu dai ka ji saɓanin malamai da suka yi akan mas'alar ko menene hakikani sai malam ya ce alkhula'sa. ga takaitaccen bayani na ainihin dizzantuttukan nan wa yattabihu mimma marra daga bayanan da suka gabata al'amari zai bayyana gare mu karara anna jumhural ulama yaquluna bi qatl sahiri mafi yawancin malaman fiqh suna cewa a kashe boka ko dan sihiri ko dan dabo illa shafi'i sai dai shafi'i rahimahullahu Allah ya ji kanshi fa yaqulu shi kan shafi'i cewa yake la yuqtalu illa idza qatala bi sihrihi fa yuqtalu qisasan ba za a kashe boka ba in ya yi bokanci sai dai in ya yi kisan kai ta hanyar bokancin nashi to sai a kashe shi a matsayin ramuwa ba a matsayin yi ridda ba jama'ar musulmi ingantacciyar magana daga cikin waɗannan maganganu ita ce maganar da al'imamu malik da ahmad da ainihin wato sauran malamai suke kai irin su abu hanifa da abu saurin da ishaqa cewa na ɗaya duk mutumin da ya sihiri ko ya tsafi ko bori ko duba ko bokanci wannan mutum ya zama kafiri hukuncin da malamai suka ainihin tabbatar a kan shi kenan ya rage a hannun alkali da sarakuna da dagatai da hakimai da waɗanda al'amari ke hannunsu su kuma sai su zartar da wannan hukunci akan waɗannan mutane da shari'ar musulunci ta tabbatar da kafircinsu in ko ba haka ba su tabbatar da cewa su kansu waɗannan shugabanni sun kafirta gwargwadon yadda suka kafirce wa shari'a Allah ya kamata jama'a su san wannan shari'ar Allah malamai in suka ki bayyana ta suna ji suna gani Allah ya tsine musu albarka idan suka bayyana su malamai kenan to nauyi ya sauka a kansu ya rage waɗanda hukunci yake a hannunsu sai su ainihin tsayi wajen zartar da wannan hukunci in suka tsayu da malamai da su sun fita in suka ƙi tsayuwa kan tsaye da wannan hukunci malamai sun fita ya rage saura waɗanda al'amari ke hannunsu Allah maɗaukakin sarki zai kama su dangane da kafircewa ainihin doka shi da suka yi jama'ar musulmi ba manta ba a jiya na fara wannan magana na ce karashen ta sai yau matsalar da take faruwa a ƙasashe irin namu ɗin nan shine mutane ne suka fito da sunan malanta wasu da sunan sarauta kowanne yana da'awar shi musulmi ne kowanne yana da awar cewa musulunci zai wa aiki to matsalar da take faruwa sai aka samu miyagun malamai da azzaluman sarakuna kamar yadda mawaƙi yake cewa wahal afsada dinu illa wahal afsada ce wahal afsada din shin akwai waɗanda suka ɓata ainihin addini illal muluku sai sarakuna wa ulama usu'in da miyagun malamai wa ha da bayan Allah masu bautawa Allah da jahilci mutane uku su suka lalata addinin musulunci miyagun sarakuna da miyagun malamai da masu bauta Allah da jahilci miyagun sarakuna shine ga dokar Allah kiri da muzu su tsaye da ita a bayan ƙasa ba za su yi ba ya jama'ar musulmi kamar yadda na fara faɗi yanzu Najeriya ta arewa ita ce fa daular Shehu Usmanu kuma ka haɗa da Benin Republic ƙasar Benin wani yanki ne na daga ainihin daular Shehu Usman dan Fodiyo Malam Abdullahi Gwandu shine gwamnan yankin wannan mulkin shi ya fara tun daga ƙasar Gwandu har sai da ya shiga cikin Benin Republic abin takaici a arewacin Najeriya nan lokacin da turawa suka shigo sarkin musulmi Atiku bai ba da kai gare su ba fitowa suka yi suka share fage suka kafsa jihadi suka kashe shi sannan suka samu damar shigowa ƙasar nan suka tabbatar da mulkin kafirci sai ya zan yanzu al'amari ya wayi gari ya zama musulmi mulkin su ya dawo hannunsu turawan ba sa ƙasar me ya rage su tsaye da shari'ar musuluncin amma sun kasa to abin takaicin kamar yadda na faɗi a ce sarakunan ƙasar nan su ne iyayensu da kakanninsu malamai ne sarakuna ne almajiran shehu usmanu ne ya zan su suka gaji waɗannan kujerun suna da yancin a ƙasashensu su hana karuwanci su hana shan giya su hana caca su hana duk wata barna da ta'addanci amma abin mamaki tsawon shekaru aro aro shiru suka ja baki suka shiru sai da aka zo aka samu 'yan siyasa waɗanda iyakar abin da za su shine shekara hudu su ne suka zo suka iya zartar da cewa sun tsaida da shari'ar musulunci a wasu jihohi nasu to abin ta takaicin shine yanzu jama'a irin al'amarin da yake faruwa na tsafe-tsafe a ƙasar nan wane mataki ne shugabanni tun daga 'yan siyasa da shugabannin soja da sarakunan gargajiya wane mataki suka ɗauka akan tsafe-tsafen da ake yi ko sun ja baki sun yi shiru yanzu a nan sabon garin zaria kwatankwacin shekaru ashirin da suka wuce a dab da kasuwar sabon gari aka gano wani gidan yankan kai gidan juju gidan tsafi wannan ganowa da aka yi abin takaici talakawa ne Allah ya musu gamdakatar suka gano amma ba wai hukuma ba ce to abin da zaka ce ina hukumar 'yan sanda wani aiki take yi ina hukumar ss cid wani aiki take yi ina sarakuna wani aiki suke yi babu inda aka ce a cikin addinin musulunci an naɗa ka sarki ko ciyaman ko gwamna ka je ka zauna a wuri ɗaya sai dai ka ba da doka da baki cewa aka yi ka fito ka yi wa mutane aiki da kanka ku je ku karanta littafin shehu usmanu dan fodiyo bayani wujubil hijrati alal eh, abin alal ibadi bayani akan wajabcin hijira ga bayan Allah da kuma wajabcin kafa gwamnatin musulunci da tsaye da jihadi a ciki shehu usman ya kawo irin yadda sayyidina umar yake gudanar da tsarin mulkin shi umar aka tambaye shi ranka ya daɗe me yasa da daddare ba za ka yi bacci ba da rana ba za ka yi bacci ba ya ce da daddare in ne bacci na shiga uku don talakawa za a zalunce su da rana kuma in ne bacci haƙoƙin talakawa za su ainihin tozarta don haka na Umar baya kwanciya yayi bacci tun daga farkon dare har zuwa ƙarshen dare security suna gadin shi sai dai a zo a kawo mishi sakamakon bincike ko kuma ya ɗaga salula ya buga ya ce kaza a'a ba abin da na Umar yake ba neman abokin shi yake su biyu su rinka yawo a cikin garin Madina na Umar in ya tsaya yana sallah sai abokin nashi ya a kewaye tsakanin lungunan gidaje in ya idar da sallah abokin ainihin shi na Umar ya je na kewayawa aka ce a cikin haka sai ya jiyo wata mata tana kuka tana Allah ya isa tsakanina da Umar Allah ya isa Umar macuci ne sai ya ce subhanallahi ya je buga kofar ta wannan mata ta fito lafiya ta ce Umar ya tura mai gidana jihadi an je an kashe shi yanzu ga shi ya banni da yara marayu yunwa ta yunwa na ɗora ruwa na zuba duwatsu a wuta wai don in kwanta wa da yara hankali yara yunwa ta sa su sune ta min kuka Allah ya isa Allah ya tsine Umar albarka tana bata san Umar bane Umar yace uwar gida ki yi hakuri ki yi shiru yace ina zuwa ya tafi gud da gudu presidential villa kenan ya tafi gidan shi na sarauta ya je ya ɗauko buhun gari ya ɗoro a kan shi jama'a ba farawani ne tari guda ana rike maka alkyabba ta baya ba buhun gari na Umar ya ɗoro a kan shi matar shi kuma first lady ba gwaggwara ta ɗaura ba fa bakar tukunya ya ɗoro mata aka suka zo suka zauna ainihin tana tankaɗa gari Umar yana hura wuta jama'a shugaban ƙasa ba wai mai cikakken iko daga siyasa ba Allah ne ba shi cikakken iko shi Umar amma gashi yana tuka tuwo in wuta ta ainihin yi ƙasa mai riwaya ya ce na tausaya wa umar da na ga yana kwantar da fuskar shi yana hura wuta gemin shi yana sharar ƙasa ya gama dafa musu abincin ya zuba musu suka ci suka ƙoshi sai ce uwar gida da safe ki je majalisar umar na neman ki amma dan Allah in kika je kake faɗi komai sai alheri bata san shine umar ba gari na wayewa ta je sai ta samu umar akan gadon mulki sai ta hau makirkita ya ce kwantar da hankalinki baki laifi ba umar ya ɗibi ainihin haƙƙi ya bata sa'an nan kuma aka tsara duk wata mata wadda ba ta da miji duk wata tsohuwa duk wani galabaitaccen yaro aka sa ana ba su albashi na umar yana yan kwanaki kaɗan zai rasu an je ana tattaro kuɗin haraji da ake tarawa sai ya ce zai kafa wata hukuma ce wadda za ta rinka kula da haƙoƙin marayu ya ce yadda ko bayan mutuwar shi babu wani maraya ko wata mata wadda ba ta da miji da za ta sake galabaita ya jama'ar musulmi kun ji na umar kenan shin idan za ku ce ku sarakunan musulunci ne kuna kula da haƙoƙin talakawan ku irin haka a ce gidanka da wuta gidanka da ruwan famfo talakawanka sun shekara ko shekara biyu ba su da wuta ba su da ruwa za ka iya ɗaukar wannan a ranar alkiyama to malaman musulunci sun haɗu akan abubuwa biyar suka ce duk sarki ko hakimi ko dagaci ko ciyaman ko shugaban ƙasa akwai wasu abubuwa guda biyar su ya kiyaye wa mutane abu na farko ya kula da jininsu abu na farko ya kula da jininsu duk sarkin da ciyaman da gwamnan da ya bari a ƙasar shi ana yanka jama'a ana tsafi da su ya tabbatar da cewa sai Allah ya tambaye shi a ƙarƙashin kowane mutum da aka kama aka shi kamar yadda na faɗi jama'a a shekarun baya a sabon garin zariyan nan aka kama gidan tsafi gidan yankan kai dan Allah ina dattawa ku zo ku ba da shaida me aka yi wa waɗannan da aka kama dan an kama hotunansa a bango ga hotunansa a manna a bango ga sunayensu su masu wannan laifin ba wai matsala ce an je an gano gidan ba a san su wane ne da gidan ba an gane wane da wane da wane da wane ga hoton wane da nakitai ga hoton wane da babban riga da malin da komai ga kuma sunayen wane da wane ga sa hannun wane da wane a nan sabon garin zaria ba a damaturu aka yi abin ba ba a jalin gobe balle a ce labari aka bayar ni kuma da kaina na gani na shaida ba wai labari aka bani ba dan ba matsala ce da aka yi shekaru ɗari biyar da suka wuce ba balle a ce ya karanta ne inda bai inganta ba a'a ni ne na gani kuma ba ina karami bane ina da wayona da hankali na to waɗannan irin matsalolin yaya za ku yi da irin wannan hakkin kuma yanzu an kubutu daga cewa babu irin waɗannan gidajen a ƙasashen nan namu ba a kubutu ba ku sani da cewa babu wani lokaci da 'yan Sakarar society suke da ƙarfi a ƙasar nan kamar wannan lokacin da suka je suka baza ƙarfinsu a cikin jami'o'i sai hukuma ta tarwatsa su sun haɗa ƙarfi a cikin jami'o'i ne saboda ɗalibai su ainihin suna shiga ɗalibi ya shiga ainihin ƙungiya asiri in wani malami ya gagara yana kada su jaraba don akwai malaman da suke hutsanci suna da hutsanci a wurin waɗannan mutane su dai ba za a kawo musu 'yan mata ba su ba za a kawo musu cin hanci ba to in ka faɗi jarabawa ka faɗi in ka ci ka ci to ɗaliban da suke yan iska sai zan suna faɗuwa jarabawa su kawo yan mata a ki karɓe su kawo cin hanci buhun shinkafa a ki karɓe su kawo kuɗi a ki karɓe to yaya za a yi sai a ce to wannan malamin tun da yana ka da mu jarabawa an rasa yadda za a yi da shi a haɗa shi da ƙungiya asiri don haka sai zan ɗaliban sai su rinka shiga ƙungiya asiri sai su je su kai kuka wane yana ka da su jarabawa an kai mai yan mata ya ƙi karɓe an kai mishi kuɗi ya ƙi karɓe buhun shinkafa ya ƙi karɓe an gyara mai mota ya ce baya su to sai haɗa shi da ƙungiya asiri a haukatar da shi ko a sace shi ko a sace matar shi ko ɗan shi ko a asiri da wani ainihin abu na shi. wannan na daga abin da suke sai da Allah ya taimaka duk da hukuma fa jama'a ba wai ta kai matuƙa bane wajen maganin su a'a ta dai yi maganin abin da ta iya akwai university ta Edo State Ambrose Ali University a Ekoma a Edo State in ka dawo daga Benin kana kan hanya tana nan dama da kai tun a kofar jami'ar zaka ga hoton kwarangwal haka ane maka ka yi hankali da 'yan kungiyar asiri kakka shiga kuma kai ka yi hankali da su shi yasa kusan duk ɗalibin da yake Ambrose Ali University ta Edo State a Ekoma yana da bindiga dan zaka iya dawowa ka yi dare su ritsa ka don haka ka sai da ka kwaci kanka jami'a ce karama amma tsafi ya yi yawa a wannan jami'ar to ya jama'ar musulmi shin yaya wanda mataki ne hukuma take ɗauka game da rayukan mutane akan haka to tun waɗannan masu ƙungiyar asiri al'amarin nan tun yana sama sama fa al'amarin nan nasu ya zan ya bayyana ƙarara don me don ana ganin sun riga sun yi karfi a cikin hukuma sun yi karfi ciki da waje ana ga babu wani mutum da zai iya da su shin akwai mutumin da yake gagararre ne bahaushe ya ce sai dai bararre duk mutumin da kaji an ce wane ya gagara an bashi ne to don me za a basu a wancan lokaci da aka kama gidan juju a nan sabon gari sai ka ga ga kawunan almajirai ga takalman almajirai ga yan zannuwansu da sauransu duk dai dattijan da ya keta shekaru hamsin da sauransu zai iya shaida akan wannan magana haka duk matasan da ke sabon garin nan in dai suna garin nan a wannan lokaci sun shaida a layin da ainihin rex cinema take layin da rex cinema take a nan aka gano to yanzu sai kaji an ce ga wani gida ba a taba ganin an buɗe gidan da rana ko da daddare ba wane mataki hukuma ta ɗauka akan wannan a'a sai wani ya je ya dan siyo atamfofi da yan shaddoji daga kwatana sai a ce an rike sai wani ya je ya shigo da yan babura da motoci sai a ce an rike babu gaskiya mota kwatana ce babur din kwatana ne shadda kwatana ce menene aibu akan haka a nan ne hukuma take aiki amma ba za ta yi aiki game da kawunan mutanenta da ake cinyewa ba kaddara kai sarki ne ko dagaci ko hakimi ko ciyaman ko gwamna in aka gama cinye mutanen wa za ka mulka to sannan bala'in nan yayi bala'i yanzu yan kungiyar asiri ya kai har gidajen abinci suke budewa a hamshakan garuruwa da ke kasar nan sai su bude gidajen abinci sai ya zama ana ainihin yin abincin tare da wasu magunguna nasu na kungiyar asiri duk wanda ya je wannan restaurant ran nan gidan cin abincin ya ci abincin in dare za su iya ainihin ganin kurwashi wane ne kurwashi ke da haske kawai sai su ja sai ya faɗi sai ya mutu ko su je su samu wata kwana inda motoci ke yawan dabdala sai su kafa abin tsafin su motoci su ta faduwa a wurin duk sanda aka yi hadari wani ainihin ya kwantale ya jinin shi na zuba wurin shi kenan sai su amfani da wannan damar sai su cinye kurwa shi sai a ce wani ya mutu sannan kamar yadda na fara faɗi jiya a saurayi an gan shi ko budurwa an ganta suna da son ado suna da son jin daɗi yana son hawa mota mai tsada gida mai kyau agogo mai kyau gwalagwale da sauransu sai ainihin a kira shi a zo a danka mishi kuɗi sai ga kuɗin nan na menene kawai sai su kira ka sai su baka kamar naira miliyan biyar sai ka dan je ka dan gyara rayuwar ka mun ga abubuwa sun rikice maka ka ce na me a ce ya ah, haba da Allah ka je kawai ba komai muna da dan yin wani mitin ne karfe goma sha ɗaya na dare a gida kaza muna fatan mewa ko kai ma za ka dan zo dai amma dai ba dole bane sai in kana da lokaci dan Allah baka baka je mitin ba an baka miliyan biyar in ka jefa ba da karfe takwas a wurin za ta yi maka na haka sai ga sun je shikenan kana zuwa to dama dai ba wani abu ne. kadai ana son ka dubi waye ka fi so a rayuwarka ka bayar wani ya bada uwar shi wani ya bada uban shi wani dan shi wani matar shi shikenan kuma daga haka ya gama bada waɗanda yake so sai kuma ya zo yana tsuntsuntan mutanen gari yana bayarwa yaudari abokin shi su tafi shikenan aje a ce an dawo bashi shi yaudaruwa ne ya tafi shikenan sannan shi kuma zai rubuta in ya mutu ya baiwa wannan kungiya ta su kan shi ko azzakarin shi ko nonanta ko farjinta ko zuciyar shi ko hanta shi duk yana daga cikin aikin da suke duk da suka ga waɗannan ma ba ta ci sai su je sai su tsafi ga abubuwan talla alayyaho ne tumatiri ne tattasai a tarugu sai su tsafi sai a ɗora wa yara talla yaro ya zo ga alayyaho ga kaza ga kaza ka sai alayyaho za a sha taushe Allah ya saka da alheri shikenan sai an je an aje taushe gidanka an sha taushe shikenan gidanka duk wanda ya sha taushen nan rannan kurwarsu tana ainihin cikin hannunsu kenan sai wanda suka ga dama sai su cinye duk waɗannan abubuwa na tsafi a ƙasar nan ake yi jama'a to wajibi a kula da jinin mutane wajibi a kula da dukiyar mutane kana gavna ko ciyaman ko sakatare ko wane ne wanda shugabanci yake hannunka yan fashi su tara yan kasuwa su kwace musu jali ka je ka binciki jihar maiduguri borno state da bauchi state da gombe yan fashi suka fitine su aka ce duk wani ɗan kasuwa da ya kai ya kawo ya karfi, yan fashi sun karya shi a hanyar gombe da sauransu ina hukuma take amma sai ka ga soja da ɗan sanda ya zo cikin gari ya ka harjaji yana harara ajiye bindiga mana ba bindiga ka aje bindiga namiji da namiji ai ba a harara juna amma ka rike bindiga ba dole ka harari mutum ba ga inda ga maza can a daji sun tare ainihin mutane bayan Allah da makamai in bindigar ka ta gaskiya ce ka je can ku buga da su mana a kwatar wa talakawa hakki wannan shine abin da yake wajibi wajibi a kiyaye wa mutane dukiyarsu a kiyaye mutuncin mutane jama'a yanzu kowaye kai komai mutuncinka baka kubuta daga kaje anguwa ka dawo kai dare yan sara suka su tare ka su mammare ka su kwace agogonka da takalminka da hularka ba baka wuce su hauro gidanka da daddare su ɗaure ka kana ji kana gani su kwashe duk abin da ka mallaka su kwantar da matarka gaban ka su zina da ita ba kowa ya kai baka wuce haka ba a kasan nan yan sara suka yaran anguwan ne a garin aka haife suka girma suka yi komai ga hukuma ga hukumar yan sanda ga hukumar sojoji ga mobile police ga komai wajibi a kiyaye wa mutane mutuncinsu aka ce a kiyaye wa mutane nasabarsu ba daidai bane kawai a ban mutane wannan ya je zina ya wannan ciki tana da ciki ta tafi ta je ta aure a je a kai dan shege gidan wani wanda ya aure wajibi sai an kula da waɗannan abubuwan sa'an nan a zo a kula da addinin mutane kana sarautar mutane ka bar mutane duk addinin da mutum ya so ya yi? mai littafin madkhal ibn al-hajj yace malaman musulunci sun haɗu akan duk inda aka samu wasu yara wasu sun zo suna buga mandiri wannan wurin da suke buga mandiri a rushe shi a kwakula ƙasar wurin a zo a yi ciko sannan a zo a sake gina wani masallacin ya ce wannan wajibi ne ga wanda yake da sarauta hakimi ko dagaci ko wane ne yana cikin littafin madakal to waɗannan su ne haƙoƙi kamar yadda na faɗa mu masu wa'azi jama'a iyakar mu kenan mu faɗa in muka faɗa wallahi mun fita inda ba mu faɗa ba sai Allah ya tsine mana albarka duk malamin da ya san gaskiya ya ki saboda yana sa ran za a bashi sabuwar mota ko za a bashi gida ko za a gyara mai tsohuwar mota ko za a bashi kujerar hajji ko za a shi kujerar makka ko za a bashi budurwa ya ki faɗan gaskiya yana ji yana gani Allah ya tsine mishi albarka mala'iku sun tsine mai albarka kuma Allah ya ce wa anhu la'inuna duk wanda ya buɗe baki wa yal'anuhumul la'inun Allah ce duk wanda ya bude baki ya la'ance shi to malamai in suka faɗa sun gama nasu zartawa ya rage akan hukuma amma ana ji ana gani ga matsafa ga 'yan caca ga 'yan bori ga bokaye ga sauransu suna ta ta'adi haka siddan sai mace ta je ta ga wani yana haske kawai sai ta je ta sa a mishi asiri ya aure ta ƙarfi da yaji yana aurarta sai zo ya wulakanta ƴaƴan shi ya wulakanta matan shi ya kore su gaba ɗaya ita ta zo ta haya gidan ta haya dukiyar ta haya komai ana ji ana gani ga boka yana wannan ta'adin ba abin da za a yi musu saboda mukami ma ce musu malamai ake duk wanda ya ce wa boka malami ya zama fasiki duk mutumin da ya dubi boka ya ce ana gafarta malam wallahi lazi sai ya tuba ya zama fasiki dan ba hanyar su dai ba amma ka ga fasto ne ka ce akar makallahu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda yadda lokaci ya kure jama'a zamu saurara anan insha Allah ta'ala sai mako mai zuwa zamu ci gaba da karatu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah